ya taimake ta don ma dai ta gode Allah ba damuwanta burinta ya kusan cika yanzu dole ta samu hanyar da Alhaji Hamidu domin ta ji ta bakinsa me ya sani tunda duk shine mafi kusa a cikin su ta yi bacci ba har asuba nurses sun zo sun duba ta suka fice ana ida da asuba bacci ya kwashe ta Abdullahi ne ya shigo ɗakin don ganin ta Inna tana wuridi ya ɗan zauna a gefe idan sa ne ya hango mai takarda ja yayi don ya ga menene Jawo wanda ya yi ya ga bangon envelope ne, don haka sai ya aji a gefen filo. Yana zaune har Yusuf ya zo miƙewa ya ya fice don tun ran da Yusuf ya je ya ce mashi ya gode bai ƙara mishi magana ba. Har Abdullahi zai bi ta Yusuf ya ce tsohon ka na neman ka. Gaban shi ne ya faɗi dam don ya san ba maganar da za a yi mishi sai na maganar bayar da kilini da ya yi. Shi yanzu matarsa yake jin tausayi kar ya mutu su gasa kulawa da ita da ɗan cikinta. Ɗakin ya nufa ya tarara abin da zai ɗauka ya fice gidan ya nufa ya yi wankansa matarsa duk ta tsorata don ta san ba a lafiyansa bai dawo ta so ta ba shi abun karyawa bai kula ba ya fice don ganin sarki mai ran karfe bai same shi ba don ya yi bacci dole ya haƙura ya koma yusuf kuwa ya yi zaman dirsha a gefenta ya tsira mata ido ta dawo gangar jikinsa ta dawo wani gurbi a rayuwarsa ita ce tsoka da jininsa ta dawo tamkar bugun zuciyarsa domin duk numfashinsa da take yi sai ta ji kaman daga jikinta ne bata farka ba sai takwas na safe likitan ya ga warwarewarta da wuri ya kuma ce ta ci abinci sosai wanda a da ruwan lifton suke bata da abun mai ruwan da ruwa a hankali kuwa ta fara kwanciya banda na Aliya ba damuwanta su sallame ta a wannan asibitin don ta samu tafiya ta cimma burinta Sufyan ne ya shigo lokacin Yusuf ya shigo gari a nan ta mai bayani sannan ya ba da takardu da ya karanta shi ma ya yarda da magananta na cewa sai sai ta gun Alhaji Hamidu, don haka ya ce zai danne damtse don ya samu kusanci da mahaifin Hassana. Lokacin kuwa ta tambaye shi ko ya san dalilin da ya sa Abdullahi ya bata wani bangaren jikinta. Baya so ya tada mata hankali don haka ya ce kin san abokina ne amintar da ke tsakaninmu ya bi wata gamsu da bayaninsa ba dama ya san ba za ta yarda ba Za ta yi min wani tambayar ya lallaɓo tare da cewa ta kwanta ta yi bacci hakan ya ƙara tabbatar mata akwai dalili Yusuf ne zai gaya mata sai dai ta tuna guntsin kishi shi don haka ta share tuni ta ga tun ta gaudaɗe zuciyarta da kar ta yi binciken dalili balle ya dawo mata tashin hankali da gari ya ma waye abdullahi ya koma gun sarki inda a tunaninsa fada zai masa ya masa faɗan a tunaninsa faɗa zai musa ya masa faɗan kuwa sosai tare da cewa in har kana so ka gwada ka kamata ya yi kasiya kamata ya yi kasiya yanzu kai za ka iya mutuwa duk lokacin da jikinka duk lokacin da jikinka ya gaji da wannan injin nan da nan abdullahi ya sha faɗa amma daidai da sakon ɗaya bai taɓa nadamar abin da ya yi ba sajin aliya ɗaya aka sallame ta tuni ta koma gida an ƙara gyara fannin ta An ƙara gyara fannin ta san aikin Sufyan ne da antin Abuja. Wacce ranar ta wuce a Abuja, duk da ta dawo gida mutane ba su ɗauke ƙafa ba. Don a gaida ta lokacin Sufyan ya sami kusanci da mahaifin Husaina tuni ya shirya ran da zai samu tambayoyin hotunan ya ɗiba sannan ya je gida. Hassana ta tarbe shi sannan ta masa iso bayan sun gaisa sai Safiyan ya yi bayani mai ya kawo shi tare da hotunan ya ajiye. Alhaji Ahmadu ya yi murmushi sannan ya ce dama na kai shekara sha biyu ina jiran rana irin ta yau. Ranar da yayan cikinsa ranar da 'ya'yan cikinsa za su zo don jin bayani sai dai ya san ku biyu ne ina ƙanwarka ka je ka ɗauko ta ita ma tana da haƙƙin ta san me ya samu mahaifinta Sofiyan ya ce to tare da ficewa gida ya je ya ɗauko Aliya a mota ya mata bayani tuni jikinta ya yi sanyi domin ta tsorata sosai suka koma inda suka same shi kamar yadda Sofiyan ya bar shi ya fara da cewa iyayenku 'yan biyu ne masu son juna da kuma matuƙar kama hakan ya sa shaƙuwa a tsakaninsu sarauta da son mulki shi ya shiga ramsu shaidan ya zo ya shiga tsakani ba zan taɓa muku Ba zan faɗa muku wa ya kashe iyayenku ba, sai dai ina roƙonku da ku yi haƙuri, ku yafe wa kowaye, ku manta don don tsananta bincike baya jawo komi sai ɓacin rai. Sufiyan da Aliya duk sun bugu, duk sun ƙagu su ji bayani amma sai wa'azi yake a ƙarshe ce ranar ƙarshe da mahaifinku da Hussaini suka gana a ɗaki kafin Hussaini ya bar gari. Ba wanda yake gun sai da ina falo suna ɗaki abin nake abinda na ji kuwa shine Husaini ya ce ko duniya ta juya sai ya mulki garin nan yayin da Hassan ya musanta Husaini kuwa ya ce su zuba su gani don haka ku da binciken haka Sufyan da Aliya sun yi sun yi amma mutum kam ya gumsa baki a ɓacin rai suka fice. suka fice Husaina wacce ta shirya don soyewa da masoyinta sai karar mota ta ji ya fice Gidan suka isa inda a ƙarshe suka yanke shawarar dole mutum ɗaya ne ya zama an san su Hussaini mahaifinsu. Tuni suka fara tunanin har yadda za su je su same shi ko shi ya zo. Washe gari Sufiyan ya je gun Alhaji Hamidu tare da roƙonsa ko akwai hanyar da za a yi a samu Hussainin ya zo ya ce mishi hanya ɗaya ne kaɗai zai sa Hussaini ya zo in an ce mishi an ga ajiyar mahaifinsa. ajiya ne wanda kakanku ya yi wa husaini har yau ba a samu ba, don haka dole Don haka dole ku samu wannan ajiyar don hussaini ya zo. Safiyam ya ansa da to, amma shi tuni ya shaƙu da dabararsa. Wasiƙar jaki ya yi yasa aka tura inda yake faɗa wa hussaini shine ɗan Hassan kuma ga ajiyar a hannunsa. Ya yi hakan ne don bai da kuɗin da zai je zai je bayan haka bai san yadda ƙanin mahaifin nasa zai karɓe sa ba gwara ya jawo shi ya zo shi duk da taimakon alhaji hamid ya nemi adres ɗin ya tura Aliya ta warke garin? haka ma abdullahi ya ya rayu ta shiga gudana rayuwa ta shiga gudana masa a haka duk da aliya ta dan ja baya da yusuf amma tana son sa daidai da tsakani lokaci son sa bai taɓa raguwa mata ba abdullahi ko yanzu da taimakon injin bature yake rayuwa ya riga da ya cire rai wa duniya don ya san wahalar shi ta zo ƙarshe a cikin wata biyu wata rana sai labari ya iso wa Safwan cewa ga Husaini ya zo gari ya tare ne a gidan Alhaji Hamidu. Hakan ya sa Aliya da Safiya suka shirya tare da Inna don su zo gidan shi. Kasancewa sun saba da gidan shigansu sun yi mamaki don kamannin mahaifinsu ne sak a fuskan Husaini. Sai 'yan mata guda biyu wanda duk daga kallonsu 'yan biyu ne za su yi sa'an Aliya, kyawawa da su su ma kamannin mahaifin suka ɗauko. hussaini ya karɓe su sosai a matsayin 'ya'yansa. Aliya ta ji daɗi ganin cewa ita ma gata da 'yan uwa tuni suka saba da 'yan biyu sun sha taɗi sosai sai dare sannan su Aliya suka dawo gida. Washe gari Sofiyan ya ya koma da wannan karan duk a cikin gidan suke alhaji hamid da husaini suka falo don haka sofiyan ya shiga don ya je ya tambaye shi ya riƙe hannun kofan zai shiga ya kasa ya kasa kunne don jin me suke faɗa alhaji hamid ya ce kasancewa yaran nan sun daina maganar mahaifinsu sai tsananta bincike suke yi ni ban san me zan ce musu ba ka san dai ba zan buɗe baki na ce musu husainin mahaifinsu shi yasa a kashe mahaifinsu don samun sarauta na gode da ka rufe maganar aka furta ba ni ban san ta yaya zan yi ba na yi nadama abin da na aikata gashi idan ina kallon yaran duk sai na ji na tsargu musamman macen ita ce na cuta da maraici hakika son zuciya da da zuge shaidan su suka sa na aikata abin da nayi yanzu sun saka min yanzu sun kun same min ajiyar ne don da wannan ajiyar zan iya karɓar sarauta sarki bana sarkin ba na galadima kawai ba na dawo gida ba zan koma ba sufiya da ke rike da hannun kofa ya saki jiki a sanyaye ya fice ba tare da kowa ya sani ba gidan gun aliyanu fa ya shiga tana bacci don ta ce mai haka kawai take jin faduwar gaba da ciwon kai ya ce ta yi bacci in ta tashi ta same ta same shi a gidan alhaji hamidu zura mata ido ya yi hannunsa na na bari yana shafa gefen fuskanta farkawa sai ta zauna ta da cewa yaya bai amsa ta ba ya fara kokarin share hawayensa tunda take ba taba ganin sa a wannan yanayi ba tuni jikinta ya ta ma yayi ya fara bari yaya me ya faru waye ba lafiya hannunsa na bari ya riko nata ya rungo mota suka sai ya saki kuka sosai mai tsananta zuciya tun ta fara ita ma duk da wata san dalili ba cikin yanayin tausayi ya ce aliya hakika a garin bincikenmu yau mun bincika wa kanmu tashin hankali aliya alhaji husaini shi yasa aka kashe mahaifinmu cak ta tsaya tana ƙoƙarin daidaita numfashinta a nan wayan husafuwan ta yi kara cikin yanayin tausayi ta ɗauka wayan hello na'am salati ta ji ya fara ya miƙe cak abdullahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga munan zuwa inna lillahi fitsari ta saki a wando wani kuka ya ci fuskanta gabanta na tsanta ta faɗi yayin me ya same shi bai kula ta ba ya ce shirya mu tafi dan kwalli kawai ta ɗauka ta bi shi ni ma Binet gabana yana faɗi na bi shi don ganin me ya faru mota ya fisga da ƙarfi sai lokacin Aliya ta jikinta ya ya ta ji jikinta ya jige a nan ta tabbatar da ashe fitsari ta yi amma wa yake yanzu ya za ta yanzu tunda har kayan jikinta ba nunawa zai yi ba ba goron ruwa ne a motar ta bude ta watsa a jikinta fada suka nufa suka sami guri a cike da haka ya samu gun fakin yana tsayawa aliya ta bi sashen fannin yakulu suka nufa wacce babu matsala babu makatsaka tsinke tun daga nan jikin aliya ya yi sanyi koma ta ta zauna a gefe wasu hawaye masu zafi suka fara bin kumatinta sofiyan ne ya kamo hannunta suka shiga shi ma taimakon ta wacce ta nuna cewa su 'yan gida ne suna shiga ɗakin a cikin gefe Aliya ta tsaya sofiyan ya ƙara agon. Abdullahi ne a kwance agon macece duniya ina zaki da mu mun aikata alhari mun mutu mun bata dole kowane rai mamaci ne sofiyan rukusawa ya agon tuni dogarai suka kafe shi don ba a barin kowa ya je agon ya kula ma ba kanta da ƙyar aka danne ta ariya kuwa wani ƙululu take gani a idanta tun ta fisge don hankali kanta ta juya da gudu za ta nufi kan gawan ta riko ta akai tun safiyan shi ma ya miƙe ya riko ta yusuf wanda ke can ƙuryan ɗaki tuni ta fito ganin aliyu ta nufi kanta aliya ta nufi kanta riko ta aka yi nan ma yadda kukan ya ci ƙarfinta ga wani fisge take yi ba shi suka faɗa a baya kan Abdullahi ta nufa za ta bige shi nan ma dogaran suka ƙara riƙe ta tuni ummu so ta ce a fita da ita ɗaukar ta cak aka yi aka fice da ita wani irin kuka take wanda duk mai kallo sai ya tausaya mata ita kanta ta dawo abin tausayi sun batu take yi yarima me yasa zaka min haka yarima me yasa zaka tafi baka amsa min tambayoyin da nake raina ba kasancewa sanadina ka mutu amma haka baka gaya min hujjar ka ba inna lillahi inna ilaihi raji'un kuka ta ƙara fashiya da shi Yusuf ne ya jata yasa aka nemo Bilkisu ta rikota suka koma gefe a cewarsa akan ta fannin shi a kai ta fannin shi har sai ta yi shiru kafin ta shigo cikin jama'a an yi wa abdullahi wanka yadda aka kawo ake wa kowane mamaci abdullahi kuwa ya sha fatan alkhairi a gun ummansa iyayensa sun saka mishi sun kuma nema mishi aljanna hatta matan gidan da suke ƙarƙashinsa su ma aikin ko alkar yake fama akan Abdullahi. Duk wanda ya zauna da Abdullahi ya san mutum ne mai tausayi, maras san faɗa, mai son gaskiya, mai adalci, mai kuma bin haƙƙin ɗan adam. Matarsa da mahaifiyarsa sun ba da kyawawan shaidu suma a kansa. A inda sarki da kansa yake jawabi amfanin zuwa duniya kenan. ka zamto mai kyautatawa mutane ka zamto mai tausayi kar ka ce don ka fi ƙarfin wane kowa ne yana aiki a ƙasanka ka wulaƙanta shi ka sani cewa shaidun duniya shi ne shaidan lamaranka mu guji duniya mu zamto masu shiri a kowane lokaci don ziyartar kabari mu sani cewa aikin da muke yi duk yana cikin littattafanmu ya kuma yi jawabi cewa kar mutane su ce don abdullahi ya ba da kidini ɗin shi sai ya sa ya mutu wannan ba haka ba ne ba Lokacinsa sa yayi da ya bada da bai bada ba duk da allah ya yi zai mutu yau kuma mutane sun sani cewa a kullum idan aka tambayi abdullahi maganan kidini ɗin shi dalilin bayarwa yana da hujjoji amma babbar hujjar sai ta ce ya alkawari kuma a matsayinsa na ɗan musulmi da wannan ya taso cikin mutunci da daraja a matsayinsa na balagagge wanda ya san hukuncin mara cika alkawari hakan yasa ya cika alkawarinsa kuma shi sarki yana alfahari da shi hakika abdullahi abun koyi ne allah ya sa mu cika da imani an samu an kai su makabarta kafin su dawo aliya ta samu ta yi suma sau uku haka kawai take jin haushin kanta gani take yi kamar ita ce musabbabin dalilin da yasa Abdullahi ya rasu da kyar aka mata alluran bacci ta samu ta kwanta sakon kuma abin duniya ya sa shi na masa yawo mutuwan aminin mutuwan aminin sa ko kuwa bincikowar da ya yi cewa Hussaini shi ya kashe mahaifinsa da shi ya kashe mahaifinsa da mahaifiyarsa da wani ido zai kalle shi don ya ga miss call dinsu amma bai ɗauki ko ɗaya ba a tunaninsa ba su da abin faɗa mishi gun inna ya nufa ya tara tana kan sallaya tana ganin shi ta shafa addu'a tare da cewa Sufyan ya aka ji da haƙuri alhamdulillah Allah ya ji shi mishi rahama amin inna dama na zo mu yi magana akan Alhaji Husaini ina jin ka kin san shi ya kashe iyaye na shi yasa kika ɓoye min ko hmm Abdullahi kenan rasuwa fa aka maka ya kamata ka yi haƙuri ai yanzu ko yanzu nake son ki faɗa min a ta na sani son ɗan alhaji hamidu ma ya sani mun ga babu amfanin gaya muku ne kuma kuma na gaya maka a nan na gaya maka sofiyan ka daina bincike addinin mu ma baya son irin wannan binciken ta sar da kwantaccen magana ana zaman lafiya kun je kun binciko abin da zai hana ku zaman lafiya yanzu da kasancewa shine me za ka yi lallai in da kin ban mamaki tambaya kika yi me zan yi kotu za mu shiga ba zan haƙura ba har sai an yi wa iyaye na adalci to masu sauran ina ga duka anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kam za ku jim ci gaba wannan labarin ni yar Hanifa nake cewa muni lafiya